wata kotun ɗaukar ƙara da ke zamanta a nan lagos ta yanke hukunci da ke baiwa gwamnatin jihar lagos umarnin barin 'ya'ya musulmai masu son zuwa makaranta da hijabi da kyale su su shiga azuzuwa a hukuncin da wasu alkalai guda uku a ƙarƙashin jagorancin alkali ml garba da alkali js okege da alkali u ogaku suka zartar sun umarci gwamnatin jihar lagos da ta ɗauka ƙara a wannan ƙara da ta shigar da ke neman kotu ta hana ɗalibai kai zuwa aji da hijabi alkalan da sun bayyana cewa yanci ne na biladama da ke karkashin tsarin mulkin najeriya ya baiwa 'yan najeriya yancin gudanar da addinin da suke so don haka ba da umarnin hana dalibai zuwa aji da hijabi tamkar an tauye musu yancinsu ne tuni dai lauyan gwamnati mr hamid oyenugu ya bayyana cewa gwamnatin jihar za ta ɗauka ƙara zuwa kotun kolin tarayyar najeriya da ake kira supreme court tuni dai lauyan masu gabatar da kara mr h Latif Fajima ya bayyana cewa ba su da wani gardama na bukatar da gwamnatin jihar ta gabatar na cewa za ta dauki kara game da wannan hukunci to koya al'umma jihar ta Lagos suka ji da wannan hukunci ga dai abin da wasan su ke cewa and especially the of the judiciary, are to be held The uh, position of the Court of Appeal, the judgment of the Court of Appeal hijab is transferred by a constitution constitution as amended. Duk ina ganin duk wani dan Najeriya ya san matsayin kotu da abin kotu ta zartar shi za a yi amfani da shi kuma kamar da aka ji kotun ɗaukar ƙara ta ƙasa ta ba da umarni a kyale al'umma musulmai ɗalibai su shiga makarantun gwamnatin ta jihar Lagos da hijaban su kamar da yake a kunshe a kundin tsarin mulkin shekarar 1999. A gaskiya wannan hukunci da kotu ta zartar ya mana daɗi kuma ta yi nisan tunani saboda hukunci ne ne wanda dama ita gwamnatin jiha ita ta kawo wannan abu su kuma suka je suka yi kara kuma aka ba gwamnatin Legas dama hakan kuma suka kara ɗaukaka kara ita kuma wannan kotu da ta anshi wannan kara ta diba ta ga cewa addinin musulunci shine ba dama musulmi mata su sa hijabi kuma sannan suka diba suka ga ƙasar nan ko kundin tsari ma ya yadda kowace kowane addini kake ya yadda cewa kai abin da kake so a addinin ka don haka shine kotu ta ba musulmi dama su je su ci gaba da sa sa hijabi a cikin jihar Lagos. Ko shakka babu dai wannan hukunci da kotun kolin tarayyar Najeriya Supreme Court za ta zartar a nan gaba game da barin 'ya'ya mata sa hijabi zuwa makarantu zai kasance zakaran gwajin dafi da kuma kawo karshen duk wani kace na ce da ake yi tsakanin ɗalibai mata da kuma gwamnatocin jihohi da kungiyoyi daban-daban wanda ke adawa da sanya hijabin zuwa makarantun gwamnati. Babban Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.